sun gudanar da taro na farko mai taken kyakkyawan shugabanci buƙatar sanya hannu a cikin zaɓuka tare da zaɓo shugabanni na gari sa'annan kuma da tara kuɗaɗe domin sake gina sakatariyar ɗariƙar tijjaniya da sayan motoci taron ya gudana ne ƙarƙashin shugabancin babban limamin garin jos sheikh lawal adam a cikin ɗakin taro na jni na babban masallacin juma'a da ke nan birnin jos taron ya samu halartar manya-manyan shehannai muridai 'yan siyasa da kuma wakilan gwamnati manyan maluma a taron sun bayyana mana musabbabin wannan kungiya da kuma abin da taron ya kunsa aikin kireta kamar shekaru tara da suka wuce a shekun kare adam shi ne shugabanta shan halifa ibrahim safi shi ne mataimakin mataimakin shi na ɗaya shek gazali ismail adam shi ne mataimaki na biyu ni kuma ni ne wanda na jana ta fulato ce ta kuma haka dukkanin plato kowane lokal gwamnati akwai rassa da shugabanni da suke tafiyar wannan lajana honorable suleiman yahaya kwande ya ba wa lajinatu da ɗari al habab gida wadda take makaranta wanda za mu da ita ce ta zama to sakatariya tamu kuma har ila yau akwai makaranta a wannan wuri to wannan a dunkule shi ne dalili na wannan taro menene solution solution sai ya zama dariƙa tana son ta yi magana da murya ɗaya shine shugabannin nan ku zo mu nuna muku mafita ku tsoratar da kanku ku tsoratar da al'ummarku ya zama kun abin da ya dace ta fuskoki guda biyu fuska na farko mu zaɓe ku mu sa a zaɓe ku fuska na biyu mu taimaka muku da addu'a ɗan siyasa ba aljanna zai ba mu ba amma akwai duniyan da yake a hannunsa saboda haka za mu yi amfani da wannan damar ne don mu ma mu amfanar da yan uwan misali ga mutane wanda suka gama makaranta a cikin wanda sun gama digiri wasu sun gama nc wasu suna diploma a watsa suke me sa ba za mu sami dama mu haɗa su da 'yan duniya irin wanda suke cikin zamanin cikin wannan system a ce mun ba su su masu ba mu waɗansu abubuwa me sa ba za mu yi amfani da wannan daman ba kaga wannan daman shi ne muke so mu yi amfani da wannan tunani ba zai girmama babban mu ba bai tare da mu kwanshan shan ne suka taru a nan da mukaddamai kan haɗin kai da tsarin ci gaba don haka duk wanda ya bi wannan hadisin zai musu biyayya sanin manzan Allah Shehu Tijjani ya faɗa saboda ya haɗa kan Tijjanawa guri ɗaya ce man ni ni arafani wahadi wanda ya sani ni kaɗai zai sani saboda ɗariƙar tawa ce yi wannan kalma ne don ya tattaro muridansa guri ɗaya su fuskanci abu guda ɗaya sannan shehu ibrahim ya dalla tabbata gare shi duk muridi sai da ya gaya mushi wata kalma da ina ma ya yi binkice shehu ibrahim yake gaya wa muridin sai yake ce masa mu'azziman layali jami'a la sai ma khasatun kun mudiya kai muridina batijjani dan faira ta to ka zama zaka girma duk iyalan ɗariƙar tijaniya su ma 'yan takarkarin da wakilan gwamnati duka sun ba da gudunmawarsu a taron zan muku alƙawari ɗaya shine gwamnatin pdp mai zuwa da yardan allah za ta yi adalci zan maku godiya domin ni krista ne a kun yarda za shiga cikin zaman musulmi hannu baya manta baki duk inda muka samu mun samu zaman lafiya ba maganar a tare a tare mun samu haɗin kai mun samu zuwa kasuwannin mu babu bambanci muna zaune kuke ɗaya ba wani jiya ya samu wani kira ya tafi abuja dr ta wayi wada ya ce a yi haƙuri da miliyan biyar right honorable yusuf daddi ya ce a bada miliyan uku nawa miliyan biyu kuma na sa yi miliyan goma yanzu a cikin akawunti kuma gwamna ya ce ba shugabanni kudi naira miliyan goma assalamu tsabar kuɗi ba tsabar magana ba kamar yadda wani ya yi naira miliyan ɗaya honorable ibrahim baba babsiya wanda muke kira tasbanci na ta horo tasbanci yaro bai da tsoro tasbanci ya kai gaba shi ma ya ba da kudi naira miliyan ɗaya ya samu ɗaya daga cikin yan takararmu na senatorial election chris giwa shi ya aiko da gudunmawar miliyan ɗaya. Fiya za ku yi ku wakilta shugaba a tsakanin ku. To na yi farin ciki yadda ya ɗarika Tijjaniya da sauran ɗariƙu suka haɗa kansu don yi wa addinin Musulunci hidima. A alal haƙiƙa a matsayin na na wakilin gwani wanda bayan saƙon da ya turo ni da shi bayan sakon da ya turo da shi kuma shi mutum ne wanda aka sani ne wa addini hidima ni ban so in cika baki ko in wannan a dukkan 'yan takarkari da muke da su a wannan jiha banjin akwai wanda yake wa addini hidima ba a zahiri da goyi kuma ina mara addu'a Allah isa ya ci gaba da wannan kuma Allah isa kar abin da zai taimaka yau ya zama ƙarshe a cikin taimakon shi wa dariƙa. Allah ba mu nasara mu mun saba dama ba tijjaniya ba mu krista ma wanda muke zama da su kowa akwai haƙƙin shi da muke cire wannan shi saboda da abin da za ci gaba kenan kowa haƙƙin sa in Allah da za a cire masa shi shi ne haɗin kai yau na zo na ga haɗin kai ga malaman nan duk sun zauna kuma ga shi wannan karan haɗa baki ya kan abu guda ɗaya kawai saboda haka wannan sakitariya sun an gira eh, sakitariya ne namu gaba ɗaya dukkan musulmi ya da damar ya zo wannan secretariat ah, in akwai damuwoyi ya bari damuwoyi saboda haka wannan is a very good development kuma dole za mu gudu bayan wannan man an fara aiki za mu kara ba da gudunmuwa in Allah ya da jama'a da kuma gina sakatariya da kuma ainihin wato ah, sai motoci domin gudanarwa na wannan kungiya kuma kamar yadda ka sani ah, shi mai girma gwamna Simon Bakola lalon. Ah, ina wakiltar shi kuma ya tura da ainihin wato goodwill message ɗinsa da kuma fatan alkhairi da kuma tabbatar da goyon baya da kuma taimakawa dangane cewa an samu abin da ake so ma wannan kungiya ah, ƙarshen rahoton kenan a tahiru babayo abubakar tbc hausa daga garin jos